daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana 어 da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na muna jumhuriyar musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun san da shi akwai sharhin bayan labarai sai kuma wato shirin duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine amsoshin fikihu amsoshin tarbiyya to masu sauraron zuwa ga labaran duniya da dumdumin su da farko ga kanunsu kasar Espanya ta soke cinikin makamai na Euro miliyan 700 da hamji kasar Isra'ila saboda kisan kiyashi a Gaza. An fara taron hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e na shekara-shekara a birnin Vienna. sannan za ku ji cewa tawagar 'yan wasan iran ta zama zakara a damben gargajiya ta duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar Espaniya ta soke kontragin sayan makamai daga hamci kasar isra'ila wanda yawansu ya kai euro miliyan 700 saboda kisan kiyashin da ke faruwa a gaza tashar talabijin ta Firas TV a nan Tehran ta bayyana cewa a jiya Litinin ce wato gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez ta ba da sanarwar ta kuma kara da cewa makaman su ne makamai masu wato cilla rokoki samfurin elbit na hamshin ƙasar isra'ila labarin ya kara da cewa madrid ta soke wani kontragin wanda ya kai euro miliyan 287 da hamshi kasar isra'ila na sanya garkuwa wato tankunan yaƙi wa'anda za a kera su a ƙasar ƙarƙashin lasisin hamshi kasar isra'ila a cikin ƙasar ta ispaniya banda haka prime minista pedro ya buƙaci a haramta hamshi kasar isra'ila daga dukkanin wasannin ƙasa da ƙasa saboda kisan kiyashin da take aikatawa a gaza wannan a ranar lahadin da ta gabata kenan gwamnatin kasar ta espaniya ta bayyana cewa tana da shirin daukar wasu karin matakai kan hamshe kasar isra'ila saboda kisan kiyashin na gaza daga ciki dai har da haramtawa dukkanin yahudawa da suke da hannu a cikin kisan kiyashin na gaza shiga kasar espaniya sannan akwai takunkuman tattalin arziki na hana siyan dukkanin kayayyakin da ake kerawa a ƙasar falastinu da aka mamaye da ƙarshe gwamnatin ta ispaniya ta zargi ƙasashen turai da dama kan wato nuna fuska biyu a kisan keshin da ke faruwa a gaza idan an kwatanta da na ƙasar ukraine an fara taron hukumar iaea e ta makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato karo na 69 a jiya litinin a birnin vienna inda taron ne ake inda a wannan taron ne ake fayyace al'amura masu muhimmanci da ya shafi makamashin nukiliya a duniya kuma tuni shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran wato muhammad islami shine yake jagorantar tawagar iran zuwa wannan taron kamfanin lancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a irin wannan taron ne ta shekara-shekara ake kuma wato tattauna abubuwa masu muhimmanci dangane da makamashin nukiliya a duniya kafin ya bar nan tehran islami ya ce zai gabatar da al'amura wanda suka shafi sabuwan dokokin wato sabawa dokokin hukumar ta IEA ta kasa da kasa ya kuma ƙara da cewa jimhuriyar musulunci ta Iran ba za ta saba wato ba za ta taɓa barin haƙƙinta na tashi makamashin uranium wanda yake cikin yarjejeniyar NPT ba islami ya kammala da cewa wannan taron wuri ne na bayyana wato sabbin ra'ayi da kuma wato damuwar da kasashen duniya suke ciki dangane da wasu al'amura da suka shafi makamashin nukiliya da karshe shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran ya ce iran za ta gabatar da korafi kan hare-haren da hamdi isra'ila da amurka suka kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya ta ƙasar a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu amma kuma hukumar ta IEA e ta kasa yin allah wadai da hare-haren jamhuriyar musulunci ta iran ta zama zakara a gasar dambin gargajiya ta kasa da kasa bayan ta fara shiga gasar shekaru goma sha biyu da suka gabata tashar talabijin ta Press na nan Tehran ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci yana taya tawagar 'yan damben wato murna da nasarar da suka samu ya kuma kara da cewa wannan dai shine nasara ta wasanni kasa da kasa har guda shida wanda ƙasar Iran ta samu eh, a wasanni da aka yi a wannan shekarar na kasa da kasa labarin ya kara da cewa 'yan damben iran sun sami wannan nasarar ce kwana guda kafin a kammala gasar an bayyana nasarar 'yan damben iran wato nasarar da 'yan damben iran suka samu ne a jiya litinin da yamma a birnin zagreb inda aka gudanar da gasar sun sami lambobin yabo har biyar a gasar wanda ya ba su damar lashe wato kofin gasar labarin ya kara da cewa tawagarar 'yan damben iran sun shiga gasar ne shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma amir hussein zare shine ya sami lambar zinari a damben mai nauyi kilogiram 125 bayan haka ya sami wato bayan ya kada dan wasan ƙasar amurka ahmad kuma muhammad jad javan ya sami azurfa ɗaya sai kuma kamran gaskampur wato na nauyin kilogiram 86 sannan amir hussein firuspur shi kuma na kilo 93 dukkaninsu sun sami lambobin tagulla masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa namu da juna musulunci ta iran daga nan birnin tehran jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drone na ƙasar yemen sun fada kan wurare masu muhimmanci a kudancin ƙasar falastinu da aka mamaye 'yan sawai da suka gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto kakakin sojojin ƙasar yemen burgadiya janar wato yahaya sari yana faɗar haka a ɗazu-ɗazun nan ya kuma ƙara da cewa hare-haren sun hada da drones guda hudu uku daga cikinsu sun fada kan tashar jiragen sama na romont da ke kudu ko kuma wato kusa da ummu rashirash wanda yahudawan suke kiransa ilat sannan guda kuma ya fada kan sansanin sojojin kasa isra'ila da ke negev duk a kudancin falasino da aka mamaye ministan tsaro na kasar venezuela vladimir padrino ya gargaɗi gwamnatin amurka dangane da duk wani ƙoƙari na kaiwa ƙasar venezuela hare-hare saboda kifar da gwamnatin shugaba nicolas maduro tare da fakewa da fasakorin ƙwayoyi kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran na kalto vladimir yana cewa take-taken gwamnatin ƙasar amurka da kuma na kawo sojojinta zuwa tekun caribbean ya yi kama da takalar yaƙi ne da ƙasar venezuela kuma idan hakan ne to sojojin kasar a suke su kare kasar su amurka da venezuela dai sun fara ta da jijiyoyin wuya ne tun lokacin da amurka ta zargi shugaban venezuela nicola maduro da fasakorin ƙwayoyi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da mu fara da sharhin ba labarai bai da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na karshe shine tarbiyyar iyali. To masu sauraro da wannan kuma muke cewa yi ne lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai magana dangane da hare-haren da hamji kasar isra'ila ta kai kan birnin doha babban birnin kasar qatar da kuma taron kasashen larabawa da musulmi wato oic na kwanaki biyu da ake gudanar da shi a birnin doha na kasar ta qatar dangane da wannan batun da kuma matakan da ake sa ran kasashen larabawa da ko musulmi za su ɗauka. hare-haren hamshi kasar isra'ila kan cibiyar ƙungiyar hamas da ke birnin doha da ya sauya wasu al'amura da dama dangane da yakin da ke faruwa a gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da farko dai kasar qatar ba ta tsamman cewa hamci kasar isra'ila tana da karfin gwiwa na kai mata hare-hare ba musamman ganin cewa tana daga cikin kasashen da suke da hulɗar jakadanci da haramcaccen ƙasar ta isra'ila kuma a cikin dukkanin kasashen larabawa suna daga cikin tsirarun kasashen da suka amince suka samar da hulɗa jakadanci da ita kuma kafin haka tana da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ƙasar amurka da suka shuɗe da kuma ta yanzu kan cewa amurka za ta kare ta daga dukkanin wata barazana ta tsaro daga ko'ina a duniya amma sai ta fahimci cewa abin ba haka ba ne idan ya zo kan haramtacci ƙasar isra'ila saboda shugaban ƙasar amurka donald trump bai ga laifin hafi ƙasar isra'ila a hare-haren da ta kai kan cibiyar hamas a doha ba sannan ba abin da ta faɗa wa doha dangane da hare-haren na hafi ƙasar isra'ila in banda cewa ta yi haƙuri ba za a sake kai mata hare-hare ba amma bayan haka ne dai sai benjamin netanyahu firaministan hafi ƙasar isra'ila ya fito ya yi barazanin cewa idan ƙasar qatar ta ci gaba da ajiye shugabannin hamas a kasar to tana iya sake kai masu hare-hare sannan ya gargaɗi ƙasashen turkiya da kuma masar kan cewa 'ya'yan ƙungiyar hamas da suke cikin ƙasashensu suna cikin hatsari don tana iya kai masu hare-hare banda haka hamshin isra'ila ta fito fili ta bayyana cewa za ta kai hare-hare a cikin kowace ƙasa da take ajiye da 'ya'yan ƙungiyar hamas a doha ko wani wuri bayan haka ne dai gwamnatin ƙasar qatar ta kira taron ƙasashen larabawa da kuma musulmi wata oic a ranar 14 ga watan satumba da muke ciki da kuma 15 ga watan don tattauna wannan batun a ranar lahadi ne dai ministocin harkokin wajen kasashen suka hadu a doha inda suka yi shimfiɗa wa shugabannin kasashen musulmi da kuma larabawa don ɗaukar matsaya da sauƙi idan sun hadu a ranar litinin kafin haka dai firayim da kuma ministan harkokin wajen ƙasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman athani ya bayyana cewa a wajen hamshi ƙasar isra'ila ƙasa ce yar ta'adda kuma ƙasashen duniya su daina nuna fuska biyu a yadda suke ɗaukar ayyukan ta'addanci a duniya saboda hamshi isra'ila yar ta'adda ce don harin da ta kai a kan shugabannin hamas a doha ya zuwa yanzu dai wato amurka isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen falastinu da ta mamaye sai syria lebanon iran qatar iraki da kuma yemen kafin taron na doha dai muhsin rizai tsohon shugaban dakarun kare juyin hali musulunci na kasar iran wato irgc ya faɗa a ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa da kuma sauran ƙasashen yankin kan cewa idan ba su haɗa kansu suka samar da rundunar haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa na yaƙar hamfi ƙasar isra'ila ba to kuwa su saurari har-haren haramci ƙasar isra'ila a kan ƙasashensu su jira lokacin da bama-bama haramci ƙasar isra'ila za su faɗa a kan ƙasashensu riza'i ya bayyana cewa ƙasashen saudiya da turkiya su jira lokacin da bama-bama haramci ƙasar isra'ila za su faɗa a kansu ko kuma a kan ƙasashensu matuƙar ba su ɗauki matakin da ya dace a kanta ba a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi da aka gudanar a ranar lahadi 14 ga watan satumba da an gudanar da taron ne bayan ƙofofi a rufe wato ba tare da 'yan jaridu ba a birnin doha taron ya tattauna kan mataki na bai ɗayan da wa'annan ƙasashen ya kamata su ɗauka kan hamjikar isra'ila dangane da hare-haren da ta kai kan ƙungiyar hamas a doha wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'ya'yan ƙungiyar guda biyar tare da wani jami'in tsaro na ƙasar qatar ƙasashen larabawa da musulmi gaba ɗaya sun yi allah wadai da hare-haren ranar tara ga watan satumba sai dai abin da za mu jira mu gani shine a taron shugabanni na litinin wato 15 ga watan satumba sakamakon taron zai takaita ga yin allah wadai kawai kamar yadda aka saba ko a wannan karon za su yi wani abu a ƙasa na kawo ƙarshen yaƙi a gaza sannan su kuma kare kansu daga hamsin kasar isra'ila baƙi daga ƙasashe fiye da hamsin ne dai wasu ke halartar taron na doha sannan ana sa ran shugabannin wa'annan ƙasashe za su zo su kammala taron a ranar litinin 15 ga watan satumba a zaton mafi yawan masana dai taron ba zai fi ɗaukar matakin takurawa hamci kasar isra'ila ta diplomasiyya ba da kuma sanya majalisar ɗinkin duniya a cikin al'amarin iyakar abin da wa'annan ƙasashen laraba da musulmi wato oic za su yi ba zai wuce in sun yi tsauri kenan su katse hulɗa jagadanci da hamci isra'ila ba da kuma kira ga majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani wanda wanda a wajen mafi yawan masana ba zai yi komai ba kan abin da kasar isra'ila take yi a gaza da kuma sauran kasashen larabawa da take mamaye da ƙasashen su kafin ya kama hanyarsa zuwa kasar qatar a ranar asabar da ta gabata ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi tir da allah wadai da hare-haren ya kuma bayyana cewa iran tana tare da gwamnatin kasar qatar a dukkan mataki da ta ɗauka amma akwai buƙatar ƙasashen gaba ɗaya su ɗauki matakin da ya dace a lokaci guda daga cikin wa'annan ƙasashen larabawa da musulmi dai akwai wa'anda suke da hulɗa jakadanci da amsar isra'ila kuma sun hada da bahrain haɗaɗɗen daular laraba qatar da kuma sudan da masar sannan akwai ƙasashen larabawa kamar lebanon da syria wa'anda kusa isra'ila take mamaye da ƙasashensu ko ta kai musu hare-hare wato kamar qatar da kuma tunisia to kuma tana yaƙi da ita wato kamar yemen sannan a wani bangare firaministan ƙasar ta qatar ya bayyana cewa hare-hare kan doha ba zai kawo ƙarshen tattaunawar dawo da zaman lafiya a ƙasar falastinu da aka mamaye ba tare da ƙungiyar ta hamas da kuma gwamnatin ƙasar amurka ba ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu warare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da biyu da da da arba'in shida suka gabata a rana irin ta yau ashirin da uku ga watan rabiul awal na shekara ta biyu da ɗaya bayan hijira sai da fatima ma'asuma alaihi salam yar uwar imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ta isa birnin Qom da yake kasar Iran a halin yanzu. Shekara ɗaya bayan hijirar Imam Murda alaihi salam zuwa birnin Maro, sai da Ma'suma yar uwar Imam Murda alaihi salam ta tashi zuwa kasar inda yake hijira tare da wasu 'yan uwanta domin saduwa da ɗan uwan nata, ta kuma sabanta alƙawalinta na imamanci da kuma biyayya ga limamin zamaninta a kan hanyar ta ne suka isa birnin sawata wanda kuma a wannan wuri wasu daga cikin makiya ahlul bait alaihi salam sun dauki mataki na nuna adawa da imam rida alaihi salam wanda hakan ya sa sayyida fatimatu ma'suma ta kasa zama a wannan binni ta ce a dauke ta zuwa birnin kum wanda kuma a wannan lokaci shine cibiya ta mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam a lokacin da mutanen kum suka ji wannan labari sun yi farin ciki matuka sai suka garzaya domin yin maraba da ita sai da fatima masuma Lahi alaiha ta shiga cikin birnin kum a lokacin da al'ummar mutanen birnin suke cikin farin ciki da kuma tarbarta suna kallanta a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu daraja na zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma diyar imami kuma yar uwar imami masu mi wannan baiwar Allah ta ci gaba da zama a cikin birnin kum duk da cewa a wannan lokaci imamanci na ahlul bait alaihi salam yana cikin mawuyacin hali musamman ma yanayin da imam rida alaihi salam ya samu kansa a karkashin sarakuna na daular abbasiyawa sai da fatimatu ma'asuma ta rasu a birnin na kom bayan fama da wata rashin lafiya haraminta yana cikin birnin kom a halin yanzu haka da dama daga cikin mabiya masabar ahlul baiti masoya iyalan gidan manzon Allah suna ziyararta a kowace rana Ina kullum rana an kiyasta cewa dubin dubatar mutane ne suke shiga birnin kum domin ziyarar wannan baiwar Allah mai daraja daga cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke birnin Qum. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin wasu babban birnin kasar poland duk da irin tsayin dukan da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin cewa sun baiwa birnin kariya daga mamayar yan nazi amma daga ƙarshe dai sojojin nazi sun samu nasara sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace iko da birnin baki daya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin sojin nasi su kaddamar da hari akan poland sun ta motar yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet akan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori guda biyu bangare daya zai zama karkashin jamus ɗaya bangaren kuma zai ci gaba da zama karkashin ikon tare tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar akan poland ya kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tarayyar soviet masu warare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 ga watan satumbar shekara ta 1931 umar mukhtar jagoran masu fafutukar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mamaya ta 'yan mulkin mallakar turawa na italiya ya shahada an haifi umar mukhtar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya sannan kuma ya karatun addinin musulunci inda ya zama ɗaya daga cikin malaman addini a ƙasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi ƙasar sudan domin taimaka ma mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan mulkin mallaka na ingila a cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗaura mara yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mame libya inda ya kafa rundunoni daga kabilu daban-daban na ƙasar ta libya kuma suka kwashe shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mummuke amma da ƙarshe da sojojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda suka killace yankuna da mayakan uwar muktar da suke ciki a yankin bengazi da ƙarshe kuma suka kama shi kuma suka kashe shi a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan satumba na shekara ta 1821 kasar mexico ta samu yancin kanta bayan shekaru 300 da ta kwashe tana ƙarƙashin mulkin mallaka na turan spain kuma an ayyana wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ƙasar ta mexico wannan ƙasa dai tana tsakiyar amurka sannan kuma tana iyaka da tekun caribbean da kuma amurka da guatemala brazil yawancin mutanen mexico dai mabiya ɗariƙar katolika ne babban birnin ƙasar dai shine mexico city kuma kuɗin ƙasar shine peso na mexico yawancin 'yan kasar mexico dai sun kasance masu gaurayen launin fata ne kuma suna magana da harshen spaniyanci jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa a yau shirin zai dubi ne dangane da tarukan da aka gudanar na makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda ya gudana a birnin tehran fadar mulkin kasar iran tare da halartar masana da kuma malamai daga sassa daban-daban na duniya da aka gabatar da jawabai dangane da matsayin manzo da kuma muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi da kuma muhimman abubuwa da suke gaban musulmi na kalubale da irin matakan da ya kamata a ɗauka wajen tunkarar su wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu saurari za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. kamar da aka saba a kowace shekara ana gudanar da taruka na makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda kuma an gudanar da irin waɗannan taruka a cikin wannan mako wanda ya daidai da lokacin da ake gudanar da tarukan mauludan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma shine karo na 39 da ake gudanar da wannan taro na kasa da kasa wanda kuma taron ya samu halartar mutane daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya hada har daga taron Najeriya inda Shak Yakubu Haya daga taron Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro sannan kuma ya yi wa abokin aikin aikinmu mushaba adam karin bayani dangane da yadda taron ya kasance kamar da yadda za a je a cikin hirar da ta hada su to gafarta malam tambaya ta farko ita ce dangane da taron makon haɗin kai da kuka halatta a nan iran shin ya kuka ga wannan taron أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد to awalan wannan taro da aka yi na makon haɗin kai wanda aka sa shi tsakanin sha biyu zuwa sha bakwai wanda kamar da aka sani akwai ruwayoyi wanda suka nuna cewa eh, mafi inganci shine an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ranar sha bakwai ne ga watan Rabiul Awwal eh, duk da yake akwai wasu ruwayoyin kuma har yau a cikin makarantar Ahlul Baiti da suke nuna sha biyu ga wata ne kamar yadda su yan uwan Ahlus Sunna su masu suka tafi kai masu ahlus sunna sun yi jazman cewa sha biyu ga wata ne to wannan bambanci ne da ke tsakani shi imam rahil imam kumain rahmatullah alai ya kalla sai ga cewa to ya kamata ya zama wannan kwana bakwai din da ke tsakani a haɗe su san makon haɗin kai to shine sai a gayyato mutane daga sassa daban-daban na duniya wanda da an fara taron ne kaman daga nan cikin gida ana gayyatan wato ainihin malamai na su sunna na da ke zauna a iran sai aka fara da shi yanzu ya da kusan yanzu ƙasa sama da hamsin da wani abu ne ta zo mutane sun zo da yawa kuma adadin mutanen zai kai kamar ɗari uku da kusan ɗari hudu ba eh, ɗari hudu da hamsin kusan eh, duk da 'yan ƙasa ɗin da sauransu zai kai mutum ɗari biyar aka aka saukar da su a wannan babban katafariyar hotel <clears throat> kuma alhamdulillahi taro ya gudana tunda ba shine na farko ba shine na Eh, talatin da tara kenan to ya gudana cikin fahimtar juna ba mutane kowa ya miki ya san me zai faɗa inda aka ɗora aka tsaya bara nan aka ɗora wato ana ƙara samun haɗin kai yana ƙara samuwa tsakanin al'ummar musulmi daga ƙasashe daban-daban daga ainihin hadda na ga na limamin juma'a na croatia na ga na bosnia na ga na uzbekistan ne daban da 'yan afirka akwai na mutanen mali akwai mutanen burkina ga mu kuma daga najeriya eh, kaga daga afirka kenan to daga asiya kuma mutane daga Indonesia, daga malaysia da sauran ƙasashe daban-daban sun halarta kuma an ba da dama ga wasu ɗaiɗaiku haka fitattu sun yi jawabai masu ƙarfafawa na ranar farko kenan wanda shi shugaban ƙasa na iran din eh, mas'ud bazashiyan ya je ya rufe Eh, kuma ya yi jawabai masu armashi da ƙarfafa gwiwa tare da kawo ayoyi da ruwayoyi musamman a Nahajul Balaga. Alhamdulillah taro ya yi armashi eh, an kuma yi raki da 'yan jaridu eh, gidajen talabijin sun bayyana daga daban na larabci da na farasi da sauransu an tattauna yadda sakon zai kai an kuma yi sallah ta wahada sallar jami'i ta wahada nan aka haɗu aka yi sallah azhar da al'asar ta wahada bayan an gama aka rirrike hannaye aka yi take na wahada sannan kuma bayan an kai ziyara a markar imam kumain rahmatullah alaihi shi kuma aka yi sallah wahada ita ma magrib da isha a nan to haka dai taro ya kasance cikin farin ciki da annashuwa da kuma fahimtar juna da kuma wato ainihin karfafa juna akan abin da aka haɗu akai musamman kes ɗin gaza da palestine Eh, kusan an fi karfafa wannan janibi din cewa lallai musulmi ga abin da ke faruwa abin da ya ci dan uwanka ba zai barka ba abin da isra'ila da amerika da sauran ƙasashen kafirai ke nufi shine su murkushe gaza ta zama maso wani namozaj ko alami na cewa za su iya murkushe kowa da kowa saboda haka dole mu aba da goyon baya kuma a wayar da kan al'ummar musulmi cewa yanzu ba maganan ɗa'ifa ake ba cewa ba magana ni ɗan shi'a ne ko sunna ko kuma ni ɗan ƙasa kaza ko gari kaza ana magana addinin musulunci ne baki ɗayansa cewa duk dai a taƙaice kowa ya yadda ya itirafi da kowa muna ƙarƙashin lema guda in ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun yadda cewa dukkan mu musulmi ne kuma abin da ya shafi dukkan musulmi ya shafe mu wannan shine jigo babba da ake da ƙarfin gwiwa aka gina a kansa saboda haka kowa zai magana zai magana ne akan musulunci kuma alhamdulillah wasu fara eh, juma'a da ta biyo baya mun ga wasu limamai a cikin social media akan wannan suka yi magana to wannan shine abin da kusan aka ce mu ba mun dan samu dama wasu da fira da mu mun dan faɗi abin da muka iya gani ko muka sani ko kuma abin da zai za ya taimaka to ga malam shin irin waɗannan tarukan da kuma ganawar da aka yi da musulmi mabiya mazhabobi daban-daban wanne irin tasiri za su yi a sakonnin da za a faɗa wa mutane a can Najeriya kuma shin an zo da wasu daga Najeriya waɗanda misali za a iya cewa ahlu sunna ne na Najeriya sun samu halatta wannan taron? Um, shi taron makon haɗin kai turar da aka shelanta shi a nan lokacin da shi malam ya tafi da wannan fikira ɗin kuma ya ɗabbaka ta aikaci amma akwai mu muna akwai makon haɗin kai yanzu nan ma maganar da muke ana cikin wannan makon haɗin kai ɗin a wasu wurare bayan an yi abuja to kuma akwai eh, taron makon haɗin kai a yankuna da sauransu mu kan ma wajen mu akwai eh, bauchi akwai kano akwai na duk akan gayyaci malamai na area wajen su zo a yi magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kan abin da ke musu sharakat wanda abubuwan da suka hada ma addini da samun fahimtar juna ba ma wannan ba har da kiristoci ma sukan zo su yi bayani akan addinin musulunci cewa ga yadda suka fahimce shi ga kuma wato ainihin alaƙar take a tsakanin musulmi da kirista wanda wannan ya taimaka wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma akwai a cikin harka din <clears throat> akwai bangare na kiristoci wanda yake wakiltar harka din wanda shi kuma aikinsa shi ne samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista su ma suna nasu aiki da saboda kamu a wajen gaskiya wannan makon haɗin kai ya yi tasiri ba kaɗan ba ah, duk shekara a da'irorinmu mu mukan gayyato malamai da fahimta daban-daban wanda ma wannan shi ya ɗan buɗa mana kofa ɗan tsakanin nan ya zama duk lokacin da za mu zo ziyara Karbala sai mu gayyato wanda daga cikin malaman Ahlus Sunna ya zama yana musharaka tare da mu ko wannan karan mun zo da ɗaya daga cikin malaman sufaye na Tijjaniya shahadi daga katsina ya zo ya halarta kuma alhamdulillah abin ya yi tasiri mun zo da malaman barake da mun zo da malaman Eh, shi ma da ƙadiriya mun zo kuma da limamin yarbawa wanda shi ma ya ba da ma'ana sosai mun zo da bangaren ahalar ƙur'an su ma mun zo da sunan duk ya ba da ma'ana ba kaɗan ba sannan kuma mu na maulidi mukan gayyace su kuma mukan ji a rediyo da social media da jawaban da suke suna ƙara ƙarfafa wannan manufa ta haɗin kai ba yana nufin haɗin kai mutum ya bar abin da yake na wani ba ba shine ma'ana shine a fahimci juna a san cewa muna da abin da ya haɗa mu kuma shine muhimmi ya kamata mu abin da kada ya zama eh, ni ta bangare na an zo an eh, an ci mutuncinka ko an abin da din fahimtanka ko an rena fahimtanka ko na abu kama da haka ni ma tana bangare haka na kai ma tana ka bangare haka na domin babu wani mutum wanda yake yin wani abin da yake don ya shiga wuta ko Allah ya azabtar da shi babu kowa yana yi ne da ganin cewa wannan abin yana da shi kuma shi yake sa ran Allah ya masa kyakkyawa sakamako ta hanyar sa to sai a bar mutum da fahimtar sa amma ya zama muna da fahimtar cewa mu yan uwan juna ne kuma haka Allah ke so kuma alhamdulillah gashi muna kokarin ma'aikata wannan dai shi ne a takaice to ko me bambanta taron bana da na shekarun da suka gabata bisa la'akari da abin da ke faruwa a gaza kamar da kuka ambata da kuma yaƙin da aka yi tsakanin iran da haramtaccen ƙasar isra'ila na kwanaki sha biyu kamar yadda ka faɗa abin da ya bambanta na bana da sauran shekaru shine cewa an karfafi magana akan gaza da zaluncin da ake musu da kuma yunkurin wayar da kan al'umma akan cewa wannan abin fa na al'umma musulmi ne baki ɗaya, kalmar da shi basashkiyan ya faɗa a cikin jawabinsa cewa ba laifin isra'ila ko amerika bane laifinmu ne al'ummar musulmi domin matsayinmu na al'ummar musulmi wajen sama da biliyan to ya kamata a ce ma ba ma wata ƙasa sunanta isra'ila ballan tana ga abin da take yi saboda haka dole mu koma mai makan mu hisabi akan cewa takaitawan mu ce ya kawo kuma cewa to dole ya zama kowa ya ɗauki mas'uliyar da take kansa ba zai yi kai kana shugaban al'umma ba sannan kuma ka kori wannan ka nisanta wannan ka tsangwami wannan to kaga hatta ka da azumin ka da sauransu za su ba su da inganci tunda baka da iya maintaining haɗa kan al'ummar musulmi alhali addini haɗin kai ne ya yi maganganu masu muhimmancin gaske To wannan dai ne abin da shi eh, shugaban ƙasa ya faɗa to gaskiya shi taron ya karfafi taimakon falasɗini kwarai da gaske duk ta hanyar za a iya bi ta hanyar ƙaurace masila ne da haja ta isra'ila ta hanyar awareness ne a ganar da mutane haɗarin da ake fuskanta ta hanyar addu'o'i ne ta hanyar duk abin da ake iyawa wanda suke kusa kuma kamar kasashen larabawa da suke kusa da isra'ila in so samu ne su yanke alaƙa su da isra'ila jakadanci a bari kasuwanci alaƙar soja da sauransu duka a yanyanke duk an yi wannan tausiya cikin da an yi wa'annan bayanai din haka to sannan kuma akwai maganin cewa a yi ƙoƙari a ga cewa an wayar da kan matasa domin ba a da fata akan hukumomin da suke tafiyar da al'umma a yanzu don su hukumomin galibin su eh, yan kanzagi ne na amerika da isra'ila saboda aka yi kokari yanzu a wayar da kan matasa ya zama su za su yi gabara na wannan aiki da idan matasa suka fahimta suka yi kura eh, ta hanyar ilimin da Allah ya ba su da kuzarin da suke da shi to za a ga canji ta hanyar 'yantar da al'umma daga wannan kangi da aka samu kai a ciki sannan kuma an yi magana akan ainihin yakin da ita eh, isra'ila ta kawo ma iran wanda aka nuna goyon baya kwarai da gaske akan jimurin musulunci da irin matakan da take ɗauka cewa ma ita ce gata ga al'ummar musulmi baki daya kuma ya nuna ƙarfin ita iran din da kuma wato su da allah da kuma tsayawan da allah ya musu da bai wanda allah ya musu to wannan shine babban al'amari wanda aka tsayo a kansa insha allah to gata wani da ƙarshe ko akwai wani sako da za ku so ku faɗa ga al'ummar musulmin najeriya musamman to al'ummar musulmin najeriya da ma yankin nan namu baki ɗaya nijar ghana burkina togo da sauransu da sauransu cewa eh, ya kamata shi wannan taron ya zama samararsa ne wahada ya zama wato ainihin eh, geographical boundaries ba su raba mu ba wato kan iyaka ɗin nan da aka shata mana na mulkin mallaka mu daina kallon su don addinin musulunci addini ne eh, nan bayi da kan iyaka duk inda mai kalmar shahada yake dan mai kalmar shahada ne ƙasa kuma ta Allah ce kuma shi ya ce mutane su bauta ma Allah a doron ƙasarsa saboda haka kowa mai ƙoƙari mai ta wanda bai san wani ba ma daga wata ƙasa ya kokari ya san shi a samu alaƙa da zumunci da ziyarar juna ko da ko ta social media da ta hanyar video call ne da hanyar wafin nan kamar misali a ce a Ghana ana wani taro eh, a tuntuɓi wani malami daga Najeriya a ba shi dama ya magana bidiyo za ta iya nuna shi na yana magana yana ma mutane magana ko kuma mu daga can misali a ce eh, muna makon haɗin kai sai mu tuntuɓi malami mu shirya da shi daga Burkina ya mana jawabi mutane na kallo za a iya tara din wannan wannan duk zai taimaka mana kan dunkule ita wannan al'umma din cewa mu al'umma ce guda ɗaya ƙasashen da mulki mallaka suka rarraba ba su isa mu ba mu al'umma ce da ke ƙarƙashin kalmar shahada da kuma wato ainihin addinin musulunci to kuma na jin kanmu a matsayin al'umma ɗin ba ɗan ƙasa kaza ko ɗan gari kaza ko ɗan ƙabila kaza ko wani abu kamar haka wannan duk an wuce wannan yanzu wayewa al'ummar musulmi da tunanin su ya wuce ƙabilanci yanzu ya wuce ɗa'ifanci ya wuce ƙungiyanci ya wuce mazhabanci ya wuce komai yanzu ana maganan eh, addinin musulunci ne al'umma guda da kuma wato ainihin insaniya yawa zama mu wato ainihin akwai ummatan kuma da insaniya ga mu al'umma guda sannan muna shi'uri da yan adamtaka yawa wannan shi saboda haka duk inda wani abu ya samu wani a cikin mutu mu ya samu. a duk inda yake kuwa da gabas ne yamma ne kudu ne arewa ne tsakiya ne na duniya ko ina wannan shi ne zai zama insha Allah ta'ala muna kira ga su al'ummar musulmi su fahimci wannan su gane haka a watsar da maganan bangaranci eh, ko kabila ko jinsi ko launi ko yare ko na mai kama da haka ishak yakubu yahaya katsina kenan daga tarayyar najeriya da kuma ɗaya ne daga cikin wanda suka halarci taron makon haɗin kai da aka gudanar a birnin tehran turan mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ce mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka mu dai da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ta biyan iyali shi da ni awal kunya na sabu kawatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon BOH a ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hirar da muka yi ko da muka faro da shehun malami muhammad salih lezare daga birnin yamai ta ƙasar niger inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani ko koyi da shi malamin yana mana fassarar littafin imamu aliyu zainal abidin ne dan imam hussein alaihi salam na sa na rasalatul hukuk wato sakon haƙoƙi ya kuma malam zai ci gaba ne da bayanin haƙƙin tafi da rayuka bisa umarnin allah subhanahu wa ta'ala ba tare da an ba shi dan wata kafa ba malam bismillah ɗan adam ba zai zama cikakken ɗan adam wanda zai amfani kansa ya amfanar da wasu sai ya zama mai kiyaye kowane irin haƙƙi don haka a cikin abin da ya gabata muna magana akan haƙƙinka kai ɗan adam a kanka kai ƙashin kanka mun ji cewa ta'arifin ɗan adam yana nufin wayansu ɓangarori ne naka guda uku da sai sun haɗu suke zama kai gangar jikinka sannan ruhinka tsakiya kuma akwai hirsi mun ji bukatun da gangar jiki yake da shiya kaɗan daga cikinsu kuma mun ji kaɗan daga cikin bukatun ruhi shi his ba ruwansa abin da duk ya zo shi yake karɓa haka kuma duk ɓangaren da ya yi rinjaye to shi can yake abin nufi idan ɓangaren gangan jiki ya yi galaba to shi kenan shi ma sai ya zama kamar dabba bai damu da komai ba sai abin da jin daɗi dai kawai abubuwa na jin daɗi na duniya wanda ƙarshe akwai halaka a cikinsu amma idan ruhi ya yi galaba to shi kenan sai shi ma ya dawo ya zama kaman ruhin mala'iki kuma mafi ɗaukaka daga cikin mala'iku to imamin asumi a nan dai yanayi mana bayani cewa kai ɗan adam ka sani kana da haƙƙi na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka wanda wannan haƙƙin ala misal alal aƙalla dole ne ka tafiyar da rayuwarka ka tafiyar da kanka a kan me biyayya ga Allah ta'ala bi mana an tustawfiha fi ta'atillah tabaraka wa ta'ala jikin kanka kai kanka kana bin kanka haƙƙi da Allah ya ɗora maka na ka tafiyar da komai naka a cikin biyayya ga Allah ta'ala sannan ka ba harshenka haƙƙinsa jinka ka ba bashi nashi haƙƙi ka kiyaye masa ganinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi ƙafafunka ka kiyaye musu nasu haƙƙi hannunka ka kiyaye masa nashi haƙƙi cikinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi farjinka ma ka kiyaye masa haƙƙinsa wannan wajibinka ne sai ka nemi taimako a wajen Allah ta'ala a nan ne radar imamu alaihi salam ila haƙƙin nafs alal insan a cikin abubuwan da imami ma'asumi maulana ali zainul abidin alaihi salam ya kawo na haƙƙin ka kai ɗan adam na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka cewa akwai haƙƙoƙi suna da yawa amma sai ce mafi muhimmanci cikin haƙoƙin da suka rataya a wuyanka na ƙashin kanka wanda idan baka sauke wannan haƙoƙin ba to za ka je lahira kai kanka ka bi kanka bashi kana neman haƙƙinka da baka sabke ma ba mai muhimmanci a cikin haƙoƙin su ne me an tastawfiyaha fi mardatillahi wa ta'atihi ya zama rayuwarka ka tafiyar da ita komai naka tafiyarka dawowarka kallonka tunaninka aikinka maganarka komai naka dai ya zama me kana tafiyar da shi ne a cikin mai biyayya ga Allah ta'ala da neman yardar Allah haƙƙi ne da ya rataya a wuyanka na ƙashin kanka kada ka bar shaiɗan kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin karka ba shi dan damar da zai zama shi yake sarrafa ka yanda ya so wa bi zalika yankudaha min al mahatir wal mahalik wa yunjiha min sharrin azim idan dan adam ya dabbaka wannan idan dan adam ya kiyaye wannan ya zama yana tafiyar da rayuwarsa kullun a komai a cikin bin yarda neman yarda Allah ta'ala da biyayya ga Allah ta'ala to anan zai zama ya tsamo zuciyarsa ya tsamo rayuwarsa ya tsamo kansa daga fadawa cikin haɗurran da ba su da iyaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga fada mahallaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga babban sharri tun anan duniya da kuma babban sharri da yake a lahira wa Zakaral imam alaihi salam أن لكل جارحة في بدن الإنسان حقا عليه Imam Ali Zainul Abidin alaihi salam ya yi bayani dalla-dalla ya bayyana mana cewa shi dan adam a ƙashin kansa akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyansa wanda wajibinsa ne dolinsa ne ya sabke wannan haƙƙi Allah ne ya ɗora maka shi Sana kuma ya ce kowace gaɓa. daga cikin gaɓanka musamman guda bakwai da muka ambata gaɓanka guda bakwai da muka ambata su ne me harshenka jinka ganinka hannunka ƙafarka cikinka farjinka da ma sauran gaɓan da ba ambata a nan ba kowanne yana da haƙƙi a kanka ya ce kowace gaba tana da haƙƙi a kanka wanda wajibinka ne dolinka ne tilas ne a gare ka ka kiyaye ma kanka kuma ka kiyaye ma kowaccen kowaccensu haƙƙinta kada a same ka kar ka zo lahira a gobe a matsayin wanda ya taka ko ya keta haƙƙin kansa ko ya keta haƙƙin wata gaba daga cikin gabansa idan fa ka zo gobe lahira wal iyazu billahi Allah ya kiyaye a matsayin ka tozarta haƙƙin kanka to ranka gaba ɗaya kai da kanka zai yi huski kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye Yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne.